Zabura ta goma sha biyar Zabura ta Dauda Ubangiji, wa zai zauna cikin wuri mai tsarkinka, wa zai zauna a kan tudunka mai tsarki, sai wanda ba shi da laifi, kuma yana yin abin da yake daidai, wanda yake faɗin gaskiya daga zuciyarsa, baya kuwa ɓata sunan wani da harshensa, wanda baya ya yi wa maƙwabcinsa mugunta, ba ya kuwa baza jita jita a kan ɗan'uwansa, wanda yake ƙin mugun mutum, amma yakan girmama masu tsoron Ubangiji, yakan cika alkawarinsa, ko da ma ya zafe shi, wanda yake ba da rance ba tare da ruwa ba, kuma ba ya karɓan cin hanci don ya kada mara laifi, shi wanda yake yin waɗannan abubuwa ba zai taɓa jijjiguwa ba.